Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 17 da 25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu Alfa rediyo kuma si za kuma a iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum yanzu ma dai Ibrahim ka almasi Garba ne da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Alhamis 15 ga watan Agusta. Bayan labaran duniya za a ji wani rahoto na musamman kan yankin Difa da 'yan bindiga ke yawan hara a jamhuriyar Nijar. Sulaiman Barma zai kuma shigo da shirin na kasa ba kasawa ba. Redwan Abbas kuma zai shigo da sharhin jaridun Ghana akwai mu kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyi masu sauraron mu amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar mai karantawa baba ya koma kiri. akalla 'yan sanda shida ne suka jikata a jiya laraba a halin harbe-harbe da aka kai a wata jama'a da ake kira temple university a philadelphia da ke nan amurka harin da hukumomi suka kwatanta da ci gaban harbe-harbe a nan amurka kwamishinan 'yan sandan philadelphia richard rose ya ce raunukan da 'yan sandan suka samu bai yi tsanani sosai ba don haka dukkaninsu za su samu lafiya wani hoton bidiyo da aka dauka kai tsaye aka nuna aka nuna a kafafen yada labarai an ga 'yan sanda masu yawan gaske a unguwar town a cikin philadelphia inda aka kai harin 'yan sanda sun yi kokarin magana da maharin inji rose ya ce sun faɗa masa cewa zai iya dakatar da wannan harbe-harbe da yake cikin lumana. fadar shugaban amurka ta white house ta ce shugaban kasa dai ya yi bakin cikin harbin da aka yi a philadelphia kana yana ci gaba da sa ido a kan hali da ake ciki a wurin a jiya laraba filin saukan jiragen saman kasa da kasa na hong kong ya fara aiki kamar yadda ya saba bayan da 'yan sandan kwantar da tarzoma suka yi gama da masu zanga-zangar rajin kafa tsarin demokuraɗiyya wanda suka mamaye filin saukan jiragen saman kwanaki biyu a jere mutane kalilan ne suka rage a cikin masu zanga-zangar a filin jiragen saman yayin da matafiya kuma ke kokarin gudanar da harkokinsu na daukan jirgi ɗaruruwar jirage sun soke jigila yayin kwanaki biyu a jere da masu zanga-zangar suka mamaye filin saukan jiragen saman lamarin da ya sa matafiya da dama suka makale sun kasa daukan jirgi. matafiyan da sun yi cacar baki da masu zanga-zanga a ranar talata da lamura suka kara ta'azzara masu zanga-zangar sun yi kuskure wato a wani bangare shine bai kamata su yi wannan zanga-zanga a filin saukan jiragen saman ba in ji wani matafiyi ya ce kamata ya yi a gudanar da zanga-zanga a cikin birnin hong kong inda gwamnati da kuma 'yan sanda suke waɗannan labaran na zuwa muku ne daga dan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wani jirgin ruwan ceto mutane na kasar spain ya nufi tsibirin lamfadusa na italiya bayan da wani alkalin italiya din ya yanke hukuncin dakatar da haramci da gwamnatin kasar ta dora wa jirage masu ceto mutane shiga ruwanta jirgin ruwan ceto mai suna open arm na wata kungiyar jin kai ta kasar spain ya kwashe kwanaki makonni biyu a kan tekun mediterania dauke da bakin haure 147 a cikinsa a wata sanarwa da jirgin open arm ya fitar na cewa alkalin italiyan ya yanke hukunci a jiya laraba cewa umarnin da ministan harkokin cikin gidan italiya matteo salvini ya bawa jiragen ruwa ya saba wa dokokin kasa da kasa musamman a cikin tsananin bukatar gaggawa wanda bakin haure suka makale a cikin jirgin salvini da ya ce zai ɗaukaka ƙara akan wannan hukuncin to sai dai ba iya ganowa ba ko ɗaukaka ƙaran zai hana jirgin ruwan tsayawa a gabar tsibirin da ke mediterranean an kashe akalla sojojin gwamnatin somaliya guda shida da wani mai daukar hoton bidiyo kana wasu goma sha uku suka jikata a jiya laraba a wani harin da 'yan bindigan alshaba suka kai akan tungar sojoji da ke kusa da babban birnin kasar ji jami'ai jama'an sun ce motoci masu dankare da abubuwan fashewa suka kai hari jere a kan wato sun afkawa tungar sojoji ne da ke garin azwele mai tazara kilomita 170 daga kudancin mogadishu an bindigan sun kai hari ne a tungar ta bangarori guda biyu kana suka yi musayar wuta da dakarun gwamnatin inda aka rinjaye su kuma suka ja baya Ƙungiyar Al-Shabab da ta ɗauki alhakin kai harin ta ce ta kashe akalla sojojin gwamnati hamsin. Wata majiyar jami'an tsaro ta faɗa wa sashen Somaliyanci na muryar Amurka cewa mutane shida kaɗai ne suka mutu a cikin sojojin gwamnati. Gwamnan yankin Lowa Shabele Ibrahim Adan Naja shi ma ya faɗa wa sashen somaliya na muryar amurka cewa an kashe wani mai ɗaukar sojojin gwamnatin hoton bidiyo da ƙarshe firaministan pakistan imran khan ya yi kashedi a jiya laraba cewa abokiyar gabansa ta wato india tana shirin kai harin soji akan iyaka domin janye hankalin duniya akan ayyuka na wannan lokaci take yi wanda ke gurgunta bangarenta na yankin kashmir da ake takaddama a kai kani ya yi wannan kashedi ne a jiya laraba a wani jawabi da ya yi da aka nuna a talbijin lamarin da ke da nasaba da bukin ranar samun 'yanci na pakistan wannan sabon tankiyar na zuwa ne sama da mako biyu bayan da new delhi kai tsaye ta rusa kundin tsarin mulkin yankin mai cin gashin kansa na bangaren da ita india din take kula da shi cikin yankin himalaya wanda musulmi ke da rinjayi a wurin matakin da indiya ke ɗauka na biye ne da jibge ƙarin dubun dubatar dakarunta a yankin da ake takaddama a kai da yankewar sadarwa a wurin da kuma kama ɗaruruwan shugabannin siyasan kashmir domin aikata muga ayyuka a nan kashmir kawai Yakubu Makiyar aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. To bari mu kada jamhuriyar Nijar inda za a ji wani rahoto na musamman kan halin da ake ciki a yankin Difa tun bayan da gwamnatin kasar ta yi wasu sauye-sauye a matsayin wani bangare na kokarin inganta tsaro a yankin da kuma yadda 'yan yankin ke fassara yanayin da ake ciki a yanzu. da kuma dai alamomin abubuwan da ke tafe ta fuskar tsaron yankin salabar ma gare ka. a ranar 26 ga watan yulin da ya gabata ne majalisar ministoci ta ba da sanarwar nada tsohon jagoran kungiyar 'yan tawayen fdr isa lamin a mukamin gwamnan jihar difa matakin da ya matukar daɗaɗa ran al'ummar wannan yanki lamarin da ya sa dubban mutane fitowa don yi masa barka da zuwa a jiya laraba kamar yadda jagoran haɗin gwiwar kungiyoyin fafutukar jihar difa mara mamadu ya shaida min mutane ne sun zo daga ngurti daga gingimi daga gudun mariya daga uh, ne ko ina da ko ina sun zo eh, an ga eh, hawan raƙumi da sauransu abubuwa wanda yau shekara nawa ba a gani ba eh, a jihar difa kenan mutane yau sun tarbi ɗansu sun tarbi gubernar gwamnan jiha tarban da aka mishi an mishi lale marhaba da zawa an nuna mishi cewa jiran shi ne ake yi kuma ya zo yan gari ya san mutane kuma ya san daji kuma ya san salon yaƙi jiha gaba ɗaya mutane gaba ɗaya sun ba shi yukwa sun ba shi nama duk abin da zai yi za su goya mishi baya kuma ana tsammanin zai hudda jama'a kumya. Ɗan kabilar tubawan yankin Difa Isa lamini ya saba wakiltar al'ummar wannan jiha a majalisar dokokin kasar Nijar sannan ya taɓa rike mukamin ministan matasa saboda haka ake ganin komawarsa gida a matsayin gwamna mataki ne da ka iya farfado da harkokin da suka durkushe a sanadiyar hare-haren boko haram abdunino ga jango na kungiyar platform peizan na da irin wannan tunani bambanci da sauran mutanen da suka zamna waɗanda suke gani in dai kai ɗan difa ne kawai kai boko haram ne na san isa lamin zai ba da bambanci a bisa kan wannan kuma eh, iyayenmu sarakan gargajiya za su ba shi haɗin kai sosai game da irin labarai da irin abun da ya kamata wannan ma muna tabbat lallai eh, isa lemin zai mana maganin wannan kuma kamin ma ya zama gwamnar din difa ma dama yana da haɗin kai da al'umman difa kenan in allah yarda mu al'umman difa muna tsammani lallai zai kawo mana ya taimako mai mahimmanci a cikin wannan eh, mission da shugaban kasa ya sa shi a jihar difa muna bugun kirgi da lalle zuwan shi a difa isa lamin na canjin gwamna mai barin gado muhammad mudur ne a matsayin gwamna na biyar a cikin shekaru hudu kacal matakin da ke zuwa wata daya bayan da gwamnonin jihohin yankin tafkin chadi suka gudanar da taro a nan ya mai da nufin nazarin hanyoyin farfado da harkoki a kasashen da matsalar boko haram ta afkawa shekara da shekaru sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar. To gaida Suleiman kafin mu ci gaba ga wannan. واسكمه عذابي طول ما نايم tun haka ne yanzu kuma bari mu za ku ɗa gefe guda Suleiman Barma ya sake shigowa ya gabatar mana da shiri na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkamu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni ne Sule Mummuni Barma. Har ila yau muna tsakiyar Najeriya musamman a jihar Plateau inda a satin da ya shige muka ji irin rawar da kungiyoyin nakasassu ke takawa wajen kyautata rayuwar masu bukata ta musamman to a yau kamar yadda muka yi alkawali za ku ji abubuwan albishir din da gwamnatin jihar plateau ta yi tanadin su domin nakasassu a nan gaba a dauka daga batun samar da aikin yi zuwa shirin karfafawa naƙasassu gwiwa wajen neman ilimi mai zurfi ba wai a jami'o'in najeriya kawai ba har da na kasashen waje kamar yadda kwamishinan hukumar bunƙasa harkokin naƙasassun jihar ta plateau james lalo ya bayyana wa abokiyar aiki zainab babaji kwanakin da ta wuce mun samu mun tattaro lissafi disabled da su da suke falatu muna da shi chip a cikin takarda mun tara shi gaba da an zazzaga an samu lissafin gaba da yanzu haka mun san namban yawan na su a kowane lungu a nan a falatu mun hada shi chip a cikin takardu da mu publishing din shi gaba da a kimami akwai na su a falatu sai sama da dubu ɗari da hamsin da uku sama da dubu ɗari da hamsin da uku suna nan a plateau a nan a cikin kowane lungu tunanan yanzu an kin duba wannan yawan nan ya hada kusan lokal government guda biyu a guri da yake na yanzu shi ne ya saka muka gaya ma gwamnati yawan nan mu yanzu a plateau ba abin wasa ba ne. ya saboda haka yanzu in an zo 2023 shekara zaɓe na gaba to dubbakin dan takarar gwamna in ba ya neme mu an zo an same mu an yi zama ba to ya tabbata zai faɗi. akwai ma wato nakasassu waɗanda suke bara wani matakai kuke ɗauka domin tabbatar da cewa waɗanda suke bara su ma sun samu cin moriyan wannan shiri. Yankagan ga mutum yana wannan abu to yanayin rayuwa ne ta kai shi ba da sun shi bane saboda haka dole ne a nemi bangare yadda za a yi domin a samu ya samu abin da zai taimake shi shi da karan kanki zai bar kan hanyar abin shi zai tafi shi ne ya saka wannan abin da muke kai kokari yanzu shi ne saka maka je neman goyon bayan bankin ɗinkin duniya. wannan bankin ɗinkin duniya muka yi zama tare da su domin a samu suna da bakin kuɗi a wurin saboda haka suna yawo ko ta ina duniya suke fada cewa ai su abinda suke yi suna taimaka mana kasasu to mu kam na kasasu a nan a cikin gida ba mu ji su ba shine sai muka je bakin ofishin su Abuja muka kunkusa musu kofa shine saka abin ya dame su suka ce mana to sa su yi taimako a nan amma shi sun samu jan gwamna mun kai gwamna gwamna ya ce ya ce ya same su sun yi magana sun gama har sun turo da wayan ma'aikata ma'aikatansu sun zo nan plateau sun zo sun yi bincike sun yi bincike sun yi bincike na sati daya nan sun koma daga babban headquarters su a america za su zo in sun zo za su zo su haɗu da gwamna in sun haɗu da gwamna za a yi magana saboda wannan shine farkon taimakon da bankin ɗinkin duniya za ta yi a plateau mu abinda muka make da farin zuciya shine gwamna ba zai taba bashe mu ba to abin da suka zo da shi gwamna zai yarda kuma zai amince a tabbata an yi taimakon a nan a plateau saboda haka in sun zo abin suka gama shine wannan shirin shine za a yi abu da zai ɗaga nakasassu sosai ta gefen hanyar kasuwanci za a fito da shi ta gefen gyare-gyaren abubuwa da yake taimakawa kamar su wulca da sauransu za mu buɗe babban kamfani a nan gurin nan yadda za a dinga yin su a nan gurin nan yanzu sanda da makafi suke tafiya da shi yanzu a nan a najeriya babu inda ake yin shi sai an kawo daga kasan waje ne wannan a wurin mu abin kunya ne saboda haka dole ne muke so lalle lalle sai mun fara yin ta a nan a plateau wayanda suke wani state daban-daban za su zo suna karba a nan gurin gashi yau gwamnanmu shi ne shugaban gwamnoni na arewa saboda haka dole ne ya zama mana nan gurin yi gwamna zai ba da taimakon shi daga falatu har ya zarce ya shiga arewa domin a tabbata a inda aka yi fada aka yi tashin hankalin nan za a sama duba na kasasuwa a gurin ake taimaka musu da haka kafin karshen wannan wata insha Allahu aiki za ta fara domin buɗe wannan babban gagarumin kamfani aka bude ta sa zuwa na kyakkyara wai abubuwan a nan gurin nan ga su abin nan dalma da muke shan maltina da shi muke yar wannan za tattara su ka ba za ja yi sandan makafin nan da shi za yi gyara zai rarrage datti daga anguwanmu za fito da shi za zuwa kyakkyara abubuwa da zai taimaka mana ka su shi ne na abubuwan da muka ganshin ga shi kuma walbanta su kawo taimako sosai da za a taimako daga gefen makaranta da kuma gyare gyare-gyare hanyoyi zuwa shigan makaranta da sauransu duka ba da sinanan saboda haka akan wannan shi ne saka muke kokari yanzu domin maka yadda za a bi ta wayannan to mai zama mana albarka a kasan kasanmu tuba su masu jin wannan su sani cewa yau dubbacin na kasassu da yake nema ya tafi karatu kowane university yanzu an ka riga ka riga ka ka tura ko ka zo mana da shi nan gurin nan mu rubuta musu saboda mu riga mun shiga haɗin hannu tare da su domin mu tabbata an ba da admission ma na kasa su su tafi karatu saboda ba za a zauna a gida ana ta kuka kawai ba a'a a fita a tafi karatu in an samu takardan shine za a fita a yi kuka mai hujja lokacin da takarda hannu sai a kukan lallai dole sai an ba da aiki saboda samu a cama a biyar bukata muna roƙon Allah Allah ya sa wata rana za ku ga mutum da kasase yana zama gwamna. Wannan ah, wato bil da shi Baba Buhari ya sa hannu kana ganin kaman ah, an fara aiwatar da wannan ah, doka? Wannan doka da Buhari ya saka hannu a kai. Ya ba mu ya canja mana rayuwa gaba ɗaya yanzu haka a Najeriya. Ya saka mu yanzu duk wanda ya gan mu yanzu wanda ya gan mu har ya rena mu to yana yi a hakin aljihun saboda yau wanda ya kan tana kasance yau doka ta ce in har an kai kara sai ka biya dubu ɗari idan in kuma babban kungiya ne kamar makaranta ko wani wuri ta ce ta kan tana kasance to ce ta biya mishi miliyan ɗaya saboda haka yanzu na kasance da gansu a bacin hanya yanzu sun zama koyi sai a rike a hankali in ta faɗi in ta fashe ta zama damuwa saboda haka a cikin wannan doka ta ce duk bakin organization na gwamnati shi ta tabbata 5% na ma'aikatanta an ba ma na kasashe wannan abu abu da yanzu mu muke son mu kama bil din muke na yanzu za mu daura dan mara yanzu da duk bakin agency na government na federal government suke nan nan a plateau za a dudduba sai mun zama tare da su ma a samu a tabbata an bi wannan doka in ba su yadda ba shi mu je mu haɗu a kotu to daga ƙarshe duk da yake na samu wato Uh, ayyuka masu kyau da ake a nan gurin akwai matsalolin da suke fuskanta? gaskiya abin da ke dan ba ma zafi kaɗa wani lokaci kudi shi ne komi saboda aka akwai abubuwa da yawa da muke da shi muke da ne za a yi da zai taimaka maka akwai wani program da muke can masaka yanzu wanda yanzu da mun fadna da duk gidajen abinci domin a tabbata cewa na kashe ce ka tafi guran naira hamsin kadai za ka biya a baka abinci mai kyau ka ci sauran kudin abincin gaba da dama da shi yana kudin dama mu biya saboda abin da muka gane shi ne akwai wayancin mu suna samun ciwo kala-kala ciwon typhoid da sauransu saboda abinci da ba shi da kyau saboda haka muke so mu bi wannan kifi domin mu tabbata ana samun abinci mai kyau lafiya shine uwar jiki masauraro nan za mu ja birki a shirin na kasa ba kasawa ba a yau sai a makon gobe za a ji mu dauke da wani sabon shirin idan allah ya yi yanzu kam a madadin kwamishinan hukumar kyautata rayuwar nakasassun jihar plateau james lalu da wakiliyar muryar amurka a jos zainab babaji da dukkan abokan aiki na sashen hausa ni sulaimu muni barma ke ce da ku

jaridar Daily Guide za mu so sharhin jaridun na yau. Ita ko jaridar ta rubuto wannan kanan labaran ne bawumiya ya haɗe da matasan Ghana wurin bikin ranarsu. Jaridar ta ce mataimakin shugaban ƙasa Dr. Mahmud Bawuya ya haɗe da matasan gana wurin bikin ranar matasa na ƙasa da ƙasa na shekara 2019. bukin na bana a ghana an yi shi ne a makarantar nan da ake cewa Ana Kazo bible school da ke a cikin jihar gabashi a ranar laraba 14 ga watan agusta karkashin inuwar hukumar matasa na ƙasa game da abin da dr baumia ya ce ne matasan ghana a cikin shekaru na bayar da gudunmawa ainihin gun gaban ƙasar ita kuwa jaridar daily graphic wannan labarin ta rawaito marasa rinjaya majalisar dokoki sun koka ga gwamnatin kasar amurka da ta binciki badakalar pds jaridar ta ce marasa rinjaya majalisar dokoki sun koka ga gwamnatin amurka da ta taimaka wurin binciken pds ghana wato power distribution service ghana limited gwamnatin ghana tuni dai ta soma bincike wadda zai taimaka gano hanyar fita daga wannan rikici da ya yi sanadin dakatar da yarjejeniyar rabon wuta din da kamfanin na pds wannan ya biyo ga hannu matsaloli ne daga somin yarjejeniyar da ke bukatan pds din ta gabatar da tabbaci da ya haɗe da wasu kuɗi dala miliyan 400 sai kuma jaridar ghanaian times an soma wani taron ƙarawa juna sani wadda zai mai da hankali a akan sharan na masana'antu masu guba a nan birnin accra jaridar ta ce wannan taro na kwanaki hudu dai zai mai da hankali ne akan hare-hare na makamai masu guba da kuma hatsura da ka iya abkuwa a masana'antu na irin kayayyaki na waɗannan masana'antu a nan birnin accra Ƙungiyar nan da ke haramci ga makamai masu guba a bisa kawance da gwamnatin ghana Ƙasar ingila da kuma switzerland ke gudanar da wannan shiri wannan shiri dai na fatan karfafa gwiwa ne na kungiyoyin amshin gaugawa na kasashe mambobi na kungiyar tattalin arzikin afirka ta yamma inda za a ba su ilimi da kuma kwarewa da zai samar da damar gudanar da harkoki da ka iya abkuwa bayan hare-hare na makamai masu guba ko hatsari na kayayyakin masana'antu da wannan sharhi na jaridar ganiyar times muka so karshen sharhin jaridun na yau Ridwanullah Muktara ba sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. Kwa Ridwan yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyi masu sauraron mu. Assalamu alaikum sashen Hausa biyoyi Amerika sunana Kasimu Aliyu Sadaunin matasan Asada a jihar Sokoto, Najeriya. Ina so in hannu da wannan dama ku yin sako na yan ƙasa ta 'yan Najeriya musulmi da kirista mu ci gaba da addu'a da roƙon allah shi kamar da wani zan ƙasa ta najeriya musamman arewa maso gabas da kuma arewa maso yamma da fata allah shi ƙara taimakon gwamnatin ba buhari shugaban ƙasar najeriya shi ba shi ikon yin talaka na ayyukan alherin da ya ci gaba da yi na gode mai magana kasimu aliyu sardaunin matasan asada a jihar sokoto najeriya Assalamu alaikum da farko sunana Aminu mai shayi na garin garbace dai karmar kuma ta Balija ta raba tare Najeriya ba a kungiyar muryar talaka ta kasa Hakika muna farin ciki dangane da yadda aka sanyo bincike na kutan lantarki ko mu ce kudaden wutar lantarki da aka handame tun a zamanin mulkin Obasanjo wanda aka ware kuɗaɗe masu ɗimbin yawa za a wadata najeriya da wutar lantarki amma kuɗin suka bi ruwa muna fatan wannan bincike zai sa a gano wannan kuɗaɗe da waɗanda suke da hannu wurin kwatar da su domin a kawo wa lantarki a ƙasar mu Najeriya. Garin irin yanki na ma da nake ciki kanan hukumomi guda biyar wanda ake kiran Central Zone a jihar Taraba babu kulob ɗaya ko a ce gari ɗaya wanda yake da lantarki na ƙasa. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. na usman dogo madakar rafi lokacin gwamnati jihar niger nigeria ina kira ga gwamnatin tarayya don allah don annabi abubuwan da suke faruwa a kasar nan ta tashi sai ta yi garan bawul ta yi gyara saboda ba ta yi garan bawul ba da gaskiya a wannan gwamnati akwai gurbataccen mutane a cikin wannan gwamnati ta abinda shugaba zai yi ya tashi sai ya yi garan bawul a taki na takewa saboda ba zai yi a kasar na abubuwa suna ta faruwa ana ana zuwa ana zuwa ido ba duk mai talaka yana neman abin da zai ci zai ci yau a ce shi yana yana tare da bindiga wanda ya kai dubu ɗari biyar a hannun shi in ya samu wannan kuɗin wa ya ba shi wannan bindiga to ya kamata a gwamnati ta tashi eh, ta tashi yi ta ɗauki matakai akan abubuwan da suke faruwa a kasar nan mu talakawa gaskiya ba mu da kwanciyar hankali gona ne baka yi saka je gona ba a hanya ne baka da kwanciyar hankali a gidanka baka da kwanciyar hankali sai iya zamun na kira ga gwamnati yi gyara a kan nuna usman dogo madaka rafi lafi gama jihar niger nigeria to yanzu kuma ga babu makeri da labaran duniya amma fa a takaice. akalla 'yan sanda shida ne suka jikata a jiya laraba a harin harbe-harbe da aka kai a wata jami'a da ake kira temple university a philadelphia da ke nan amurka harin da hukumomi suka kwatanta da ci gaba da harbe-harbe a nan amurka kwamishinan 'yan sandan philadelphia richard rose ya ce raunuka da 'yan sanda shidan suka samu bai yi tsayani sosai ba kuma dukkaninsu za su samu lafiya a jiya laraba filin saukan jiragen saman hong kong ya fara aiki kamar yadda ya saba bayan da 'yan sandan kwantar da tarzoma suka yi gama da masu zanga-zangar rajin kafa tsarin demokradiyya suka mamaye filin saukan jiragen saman kwanaki biyu a jere To masu saurare nan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma shi babu makeri wanda ya karanto mana labaran duniya da wanda ya haɗa mana sautin salaman Abu da kuma injiniyanmu na wannan lokacin Dar Smith ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri.